بسم الله الرحمن الرحيم زام تاشي مجلس زامي مجلسنا تقص أتشل التافن أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم akwai wani kuskure da na yi tun kwanaki ina jin ko a majalisi na uku ne ko na hudu ne na faɗi fakhruddin razi na ce mazhabinsa hanafiya daga baya na saurara na ji na ce dan mazhabin hanafiya ne ba wanda suka ji a cikin ko suka rubuta su gyara ba ba hanafiye bane ba shafi'iye ne dinar razi lokacin da muka kawo tafsirin sa a kasashen suratu al-asr ko ina ba da dan takaitaccen bayani a game da shi sai na ce malamin mazhabin hanafiya sabqul lisan al-khasisatu thalithatu ja annahu anfasu ma yamliku al-insan lokaci shine mafi tsadar abin da dan adam ya mallaka baka mallaki wani abu da ya kai tsadar lokaci ba ba abin da yake da tsada da kake da shi fiye da lokacinka wannan sifa ce ta lokaci ya fi kudi ya fi ƴaƴa i ya fi mata duk lokaci ya fi su domin me lokaci yake samar da su lokaci ne ya sa ka haka ya aure ka samu mata lokaci ne a cikin lokaci ka samu ‘ya'ya matar ta haihu a cikin lokaci kake samun dukiya wani na rasa komai amma kuma lokaci ya ba shi dama nan gaba ya sake samun abin da ya rasa a baya haka ne ko ba haka bane amma in ba lokacin nan to ba wannan shi yasa ranar da ya mutu shi yasa haushe ke cewa ina amfanin baɗi ba rai ai baɗin nan lokaci ne aka aje gawar ka habbaɗi ka mutu bana ko wani ya mutu bana amma aka aje gawa habbadi ina amfani wannan ajiya mun gane walamma kana alwaqtu sari'a linqidai ka kuma ta muna mun kwafo ne daga maganar الشيخ القرضاوي حفظه الله ولما كان الوقت سريع الانقضاء لوكتين دا ya يكتنشي سريع الانقضاء mai سور قاري ne. wa kana ma madha minhu la yarji'u sannan duk abin da ya gushe nashi bai dawowa nan ya hada mana me ya hada mana nan guda biyu siffar farko sur'atun qiza'i siffa ta biyu annama fata minhu la ya'udu wa la yu'awwadu ko to sai ya hada su ya mana shimfida sa'ad da lokaci ya kasance mai saurin gushewa wa kana ma madha minhu la yarji'u sannan duk abin da ya shuɗe na lokaci ba zai dawo ba wala yu'awwadu bi shay'in sannan ba za a iya musashi da musanta shi da wani abu ba a ba mutum musayansa kana alwaqtu anfasa wa Asmana. ma yamliku insan ashe kenan lokaci ya cancanta ya zama anfasa shine mafi tsada wa asmana kuma farashin shi yafi tashi daga cikin ma yamlikul insanu abinda dan adam ya mallaka in lokaci na da waɗancan sufofin guda uku guda biyu ke to ka haɗa su za su baka wannan sifar ta uku ashe shi yafi komai fada shi yasa muka ce in mutum ya rasa ɗa Allah na iya bashi wani in ya rasa mata ta kirki Allah na iya bashi wata in ya rasa dukiya Allah na iya bashi wani ko kuma ba su ba su da sifa ta a ce dan da nan za su tafi waye yake da tabbas matar shi za ta riga shi mutuwa waye yake da tabbas kudin shi za ta kare kafin ya mutu duk babu wannan ko amma lokaci zahiri ya bayyana cewa wucewa yake to ashe lokaci ya fi cancanta ya zama mafi tsadar abin da ɗan adam ya mallaka wa tarji'u fasatu can da na karanta wa asma da yamliku al-insan Watar tarji'u nafasatu waqti tsadar lokaci na komawa ne ila annahu wi'a'un li kulli amalin wa kulli intajin lokaci shine jaka da a cikinta ake fitar da kulli amalin kowane aiki wa kulli intajin sannan duk wani abu da zaka kawo ka ci gabar da al'umma da shi kai kuma ya zama maka abin alfahari shine ake ce mishi intaji a ilimin ka intajin ka ne in ka rubuta littafi in ka karantar da almajirai intaji kai kamfani da kake sassa kake kake sarrafa wasu abubuwa kake yin su ko kake sana'anta su intaji ne In caji ne shi yasa dan adam ko dai ya zama muntiji ko ya zama mustahliki ƙasa ko ta zama muntija ko ta zama mustahlika hmm? mu kasashen mu mustahlikai ne ba muntijai ba ko mafi yawanci ne muke caji sai dai noma yanzu mu yi abu da gaske to in cajin muke In caji da abin da kai ta kawo shi lokaci jakar wannan abin ne lokaci lokaci shine jakar a ciki kake fitowa shi ya sa wani sai a ce shekarun shi ashirin in aka ɗauko intajat ɗinsa ya fi na wanda ya shekaru hamsin ko sittin ko saba'in shekaru ashirin kuma ya a duniya abdurrahman al-saghir shekarun shi nawa ya a duniya ya mutu shekaru kane a duniya lokacin da ya rubuta littafinsa ya rubuta littafinsa da yake bayani akan ilmul mantiq kasida ce shekarun 21 yanzu wannan kasida tana cikin maraje na ilmul mantiq masu ilimin mandaki to daga cikin inda suke koma akwai wannan manzumar tasa shekarun ɗaya. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه هنا للتفيد يوا دي يرد مسا شيكرين شب بيفشي كرا عشر مبار بيما خيبا نن نو قصة قصة الأمال الألباني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه للتاب سنفر فود يفاق رد مسا شيكرين شا عشرين دقايا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد أكم وانا مسألة با للتاب دي كيش حيان تتبو بياني أدنقل أوجي لا يعني akwai malaman da suka yi magana kan wannan matsalar gina kabari a masallaci kaman magabacin sa al-Imam Jamaluddin al-Qasimi rahmatullahi alayhi kaman al-Imam Zarkashi duk sun yi rubuce-rubuce akan masallaci ne a ciki suka tattauna akan wannan mas'alar da sauran littafan fiqh amma wara mas'alar a rubuta littafi a kanta kacokan kuma al-Albani ya fara kuma lokacin shekarun shi 21 kai kana ina kana can kana bacci ashirin da ɗaya ka ga ashe lokaci shine jakar aiki duk abin da kaga an yi to daga cikin wannan jaka aka fito da shi so ka yi ƙoƙari jakan lokacinka ta kasance alkhairi ka cika a ciki sai ka rika fitowa kana kyautar wannan alkhairin ga al'umma kai kuma sai ya zama lokacin da wannan jakar taka abin da ke ciki ya ƙare sai ya zama kana da al'umru sani ba da umrika al'awwal sai ka zama kana rayuwa ta biyu an sake haihuwarka kenan duk lokacin da za a yabe ka bayan mutuwa ka to haihuwar sabuwar haihuwa fil fa huwa kai a zahiri dai shi lokaci ra'asul malil haqiqiyyu lil insan shine uwar kuɗi ta tabbas ga ɗan adam idan ka wasu suna alfahari da cewa suna da dukiya to kai kai alfahari da lokacinka shine asalin abin ake cewa ra'asul mal ra'asul kenan alwaqtu shine jali uwar kuɗi ka taɓa ganin mutum ya kasuwanci ba jali ba kasuwanci ba jali fardan aw mujtama'an ko a matsayin ɗaiɗaikun mutane ko a matsayin jama'a gabaci ɗaya lokaci shine ra'asul mal shi yasa abun kunya abun takaici abun alawadare yau bature ya fi fahimtar wannan shi ya zama hatta idan ya ɗauke ka aiki to lokacin ka ya siya a irin ƙasashen da ake ce musu addu'alul mutaqawwira kasashen da wai suka ci gaba wanda ake cewa sun ci gaba irin su America irin su Ingila irin su Germany irin su Faransa sai ka ga mutum yana aiki a rana yana aiki da kamfani goma saboda kwakwalwar shi Shan kamfanin ya siyar musu da awa daya awa ɗaya kawai ya siyar musu so da ka zai tafi ya je musu aiki da ya gama aikinsa na awa daya shikenan ilil sai ya sa katinsa kawai shikenan sai a turo mishi kuɗin shi sai ya kwashe ya gaba ya tafi wani saboda sanin mahimmancin lokaci shi yasa ba za ka ga kowa a waje ba ba wani wanda za ka zo ka ganshi ya zauna wai ana hira ko ana labari ba shi da wannan lokacin kowa aikin shi in ba ka yi ba nuri in ka zauna ka ce kai zaman kashe wando za ka yi ka ci kanka kuwa innal waqta laysa min zahabi lokaci ba ba bane kama ya al-mathalu shaiu kaman yadda karin magana wanda aka iya yadu yake cewa wai al-waqtu min zahab bal huwa aghla fi haqiqati al-amri min az-zahabi wal-lu'lu'i wal-masi kai lokaci ya fi tsada a haƙiƙanin lamari fiye da zinariya fiye da lu'ulu fiye da mas wa min kulli jawharin nafisin kai lokaci ya fi kowane dutse mai daraja tsada wa hajarin kirimin ya fi kowane dutse mai karamci daraja innahu kama qala ash-shahid al-Banna yace kamar yadda Hassan al-Banna ya faɗi a ƙasa na ce la yanbaghi itlaqu ash-shahid ala man lam ya'ti an-nass ala shahadatihi baya halasta a aqida ta musulunci kawai ka kalli wani ka ce ya rabu ka ce masa shahid a sai da nassi wa innama yurja liman mata aw qutila ala halin hasanati ar-rahmatu wal ghufran wal jannatu abinda ake fata ga wanda aka ya mutu ko aka kashe shi a wani yanayin kyakkyawa to shine ana masa fata ne cewa Allah zai gafarta masa Allah zai masa rahma Allah zai shigar da shi aljanna amma ba a laƙin kawai a ce ma wani ashahi bid'a ce bid'a ce to Hassan al-Banna rahmatullahi alayhi an faɗa mana a baya abin da ya faɗi yace huwal hayatu a cin a cikin hadithul juma'a ko ce shine rayuwa fama hayatul insani illa al-waqtu alladhi yaqdihi ai rayuwar dan adam ba wata ababa ce face lokacinsa da yake karar da shi min sa'atin miladi ila sa'atil wafati daga lokacin da aka haife shi har lokacin da zai mutu wannan shine alhayatu din kuma shine alwaqtu din an haife shi aka dauke shi gashi nan fillah fil mahadi hatta yuj'ala fil lahadi so daga wannan ma baina hadaini ma ma baina hatani marhalatayn din shine ake ce masa me shine alwaqtu din lokacin da aka haife ka ana dariya kai kuma ka zo kana tsandara ihu ka zo kana kuka waladatka ummuka yabna adama bakiya والناس حولك يضحكون سرورا فحرص على عمل تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ranar da aka haife ka kana ta kuka tsanya ina mutum kamar tsanya ko su kuma na ta munna ana jin daɗi yastabshiru ana ta bishara to fa haris ala amalin takunu idza baka fi yawmi mautika dhahikan masrura ranar da suke kuka kai kuma ka tafi kana dariya to daga wannan lokacin har zuwa wannan lokacin na ƙarshe to shine ake ce mishi alwaqatu din shine kuma alhayatu da wadda kake karawa wadda ka ɗauki guduma kake buga mawa sai ka ƙarar da lokacinka faƙad kana salafu hadihil ummati haƙiƙa magabatan wannan al'ummar tamu ya na hadihil khasa'isa sun san waɗannan siffofin na lokaci wa ya'maluna nahwa hibzi habila ta'tili sannan kullum za ka karanta tarihinsu ka gansu suna aiki ne kan jiki kan ƙarfi na hawa hizziha domin tsara waɗannan siffofin na lokaci bila ta'dili ba tare da sun ɓata su ba faqad arafu qimata alwaqt wa qadrahu haqiqa sun san tsadan lokaci kuma sun san matsayinsa fi hayatil insani a cikin rayuwar dan adam fa huwa alhayatu wal umru shine rayuwarka shine rayuwarka lokaci shine rayuwarka kama qarrar al-ustaz banna kamar yadda Hassan al-banna ya tabbatar din falidan tafa'u bi a'marihim al-wajizati shi yasa sai suka amfana da rayuwarsu wacce ta kasance gajeruwa al kuma wacce take yar kaɗan. wa nafa'u biha hal ummata muslimata 'ala al al-akhassi sannan suka amfanar da al'umman musulmai a fuska ke bantaciya wal alama kullahu ala al wajhi al sannan suka amfanar da duniya in ka game gabaki daya domin yau duniyan nan da muke rayuwa a cikin ta ko ta ko ta so ta ci gajiyar abinda magabatan wannan al'ummar suka gina shi ne ake cin gajiyarsa kuna da labarin ana cewa fikhun al-imam al-auza'i faransa ta dauka ta je ta gyara shi ta mushi tanki ta mai da shi shine final court dinta a abin da ya shafi jinaya masana sun yi bincike sun tabbatar da wannan fikhun al-imam al-auza'i al-imam abdurrahman ibn amr abu amr al-auza'i dimashqi fikhun ne faransa ta dauka ta je ta mai tanki ta gyara ta mai da shi shine law dinta kuma kowa ya san wannan a duniya in kai mai bincike ne sai kuma ta rika zazzara ido tana mazurai to haka ingila haka sauransu in ka ɗauki lo ɗin ingila da yadda ta kasa shi gida biyu common lo da ikuci kiyasi ne da istihsani ayyuhal ikhwa musulunci suka ɗauka suka kwaikwaya amma daga baya sai gashi suna mana gwado suna cewa ba namu bane sun je sun mishi fenti sun sa mai sibga sibgha taliqu bihim sun mai fentin da ya da ya dace da su da aka taci kayan mahaukaciya mu ba mahaukata bane amma rinawa aka bahaushe ya ce a rina wa an taci zanin mahaukaciya to mu ba mahaukata bane amma an sace mana kuma aka je aka rina to kada mu yi wasa mu zama mahaukata an rina amma ba mu gane an rinan ba kun shi ne wannan fanzur hayata qa'idil ummati sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da bi ifatihi bayan an aiko shi shekara nawa yayi barakallahu fiha hatta assasa azama din Allah ya ma wannan rayuwa albarka har sai da manzon sama ya kafa addinin da yafi kowane addini girma a duniya وهذا العمر لم يجاوز 23 سنة rayuwar da bata wuce shekara 23 ba a cikin ta manzala ta sama ya gina wannan addinin wa hakaza khalifatuhu ar-rashid Abu Bakr radiyallahu anhu hakan ka dauki sayyidina Abu Bakr na farko lam tujawiz muddata khilafati sanatayn wa nisfan gabaki ɗaya mulkin da yake khalifancin sa watanni biyu da rabi لكنه قدم للإسلام فتوحات كثيرة الزمن سيدنا أبو بكر جوهوا أنا أقبولي جوهوا أنا وأك مسلم تدسو kai yanzu da an baka kawai da kitabul murtadina kawai shi kaɗai ne nasarar da sayyidina abubakar radiyallahu ya samu a khalifancin sa ba za a rubuta wannan nasarar da ruwan zinare ba mutane suka ce duk sun ban musulunci kauyawa suka ce duk ba za su yi musuluncin ba zakkar ba za su bada ba A رسول الله إذ كان بيننا ce mun ba annabu lokacin da yake da rai fama baluna bi abi bakar ina ruwan da saidina abubakar suka ce sun fita musulunci sayyidina abubakar ce wallahi ko shi kaɗai ne sai ya yake su to ko wannan kawai ce na tararsa ya kake tsammani to ba ita kadai ba futuhatin kathira wa ghazal murtaddin wal mutanabbi'in al wushata ya yaƙi ƴan ridda ya yaƙi ai waɗanda suka ce su annabawa ne alwushata maƙaryata ya yaƙe su wanzur aidan ila khilafati umara radiyallahu anhu ka ɗauki khalifancin sayyidina umar radiyallahu anhu shekara goma shekara goma da watanni ku duba abin da sayyidina abu umar yayi yau a tarihin duniya in dai mai adalci ne zai rubuta tarihi to sai ya kawo sayyidina Umar radiyallahu anhu Kowanne addini yake a matsayin wanda suka kawo ci gaba a duniya sai dan Shi'a shi kadai ne ba zai wannan ba amma har wanda ba musulmi ba suna ɗaukar sayyidina Umar suna rubuta shi suna rankin sa suna ba shi matsayi a matsayin cikin mutanen da wanda ya zaɓo mutane ɗarin nan na Umar shine na nawa sai na Umar ina ji shine na ashirin ko ya faro ne ba tun daga halitta ba tun daga farkon halitta annabi Adam alaihi salam har zamanin sa ya zaɓo mutane ɗaya su ne suka fi tasiri a duniya ina jin sai na Umar na ashirin da ko biyu ko da ɗaya manzo Allah sama ne na ɗaya kuma kirista ne manzal sama ya fara rubuta shi ne na ɗaya annabi isa alaihi salam kuma ina jin na shida ne kuma kirista ne shi yasa sai da ya muqaddima ya ce wasu za su yi mamaki ya na gabatar da muhammad akan jesus haka ya rubuta a cikin gabatarwar littafin nata. ya faɗi dalilai ya ce sayidina isa alaihi salam da ya kira shi jesus ya ce ɓangare ɗaya na rayuwar mutane musu tasiri shine ne spirit spiritual life dinsu rayuwarsu alhayatul ruhiyya zuciyarsu kawai ya taba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muhammad ya taba rayuwa kowane kowane bangare na rayuwa siyasa tattalin arziki zamantakewar yau da kullum da sauran abubuwan da ake lissafa su a matsayin su ne rayuwa sannan ya ka sayyidina umar sayyidina umar ai ai ai ai ai yan barewa ce ko to ta yi wata ta yi gudu ita kuma ta zo tana rarrafe kun gane misalin ai mhm. wa Umar ibn Abdul Aziz sannan da Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz shekara ne Umar ibn Abdul Aziz yayi a khalifancin shi ba wuce shekara biyu ba lokacin da ya zama khalifa shekarun shi nawa a duniya yaro ne fa matashi Umar ibn Abdul Aziz Imam al-Bukhari wal Imam an-Nawawi wa ghayrihim sannan ka dau misalin rayuwar su ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ahmad ibn abd al-Halim ibn abd salam ibn Taymiyyah ka dau al imam al bukhari muhammad ibn isma'il al bukhari ka dau al imam zakariya yahya ibn zakariya yahya ibn sharaf abu zakariya an-nawawi ka ɗau rayuwar waɗannan wa ghairihim da makamantansu alladhina lam yujawiz ba'dhum 40 wanda rayuwarsu kakkab ba su wuce shekara 40 ba ka Umar ibn Abdul Aziz kaman shi Umar ibn Abdul Aziz da an haife shi hijira na da shekara 60 ya rasu shekara hijira na shekara 1 shekarun shi nawa duniya 40 وابن تيمية سنن مالن ابن تيمية قد قضى جل حياتي مسجونا rayuwar gabaki ɗayanta mafi yawanci a gidan yari ya ƙara sata. wa ma'a amma duk da haka istata'a ya sami iko saboda sanin mahimmancin lokaci an yu'allifa al da ya rubuta littattafai wa yuqawwina rijala sannan kuma ya gina mazaji wa yaghzu at-tatara sannan kuma hajja jihadi bai sai a ce ga nan sun shigo gari sai kowa ya gudu sai mun taymiya ya fito shi kadai wani zubin ya je su gwabza wani zubin kuma ana hango sai a ci ai malam ne sai ya tsaya ce ku ba za ku ji tsoron Allah ku tuba ba ku ji tsoron Allah ku tuba mana sai su ce to shi kenan sun bai sai su koma sun fasa kashe musulmai tatar Allah ta'ala bai jarrabu musulmai a tarihin musulunci da kisa kamar yadda ya jarrabu musulmai da tatar ba tatar da suka shiga madinatu salam bagdad malamai sun ce awa ɗaya sukan yanka mutum ɗari biyar na sha faɗa muku ibn al-asir a cikin al-kamil da ya zo rubutu akan abin da ya faru ba a gama fa yakin ta tarba domin daular daular Abbas banda Abbas ba ta rubuje ba a lokacin sa ya rasu ba a gama yakin ba amma ta tar sun fara bayyana kuma suna banna da ya zo zai rubutu kamar da ihu ya rubuta ce ya laita ummi lam tabidi ولم أر هذه الحوادث بعيني يا ليتني qablaha bi sanati ya laitani kuntu nasiyan mansiya shi ina ma uwata bata haife ni ba ina ma ban ga waɗannan abubuwan da suka faru ba faza'i abubuwan tashin hankali to tatar ma'ana ibn taymiya ya yake shi hatta qaddama lil maktabati al islamiyyati kutuban har ma ne ibn taymiya ya gabatar ma library ɗakin karatu na musulunci kutuban littattafai wa da gurabun da la tu'ad wa la tuhsa ba za a iya kirga su ba za a iya iyakance su ba wasu littafan ibnu taymiya sun bata wani littafin nasa sai dai kaji ya faɗe shi a cikin littafin sa ce ya faɗi a cikin littafin shi kaza amma ba za ka ga littafin ba fuqidal kitabu an rasa littafin Jama'a وقدم أيضا للفكر الإسلامي حماة له sannan ya gabatar ma masu kara tunanin musulunci wa hurratan masu gadi li aqidatihi ga aqidan musulunci wa fiqhihi da fikihunsa kal imam ibn qayyim idan aka ce ibn qayyim ma almajirin wani ne to sai ka kalli shi waye malamin kullum ana jinjina malamin da aka ga dalibin shi sai aka ce ibn qayyim to waye malamin sa ce malamin sa da yafi masa tasiri a rayuwarsa shine malam ibnu taymiya yayi karatu a wajen wasu malamai kafin haɗuwarsa da ibnu taymiya amma ya zauna tare da malam ibnu taymiya shekaru 15 yace waɗannan sune shekarun rayuwarsa domin lokacin ya gane sahihi ya aqida kai karatu baka gane sahihi ya aqida ba baka gane karatu ba ko ka iya nahau ka iya balaga ka iya komai komai komai amma ba aqida kaga baka gane karatu ba duk me ake makaratun to ita aqida ce ake son a kariya amma duk ka ga makaratun ka san komai amma baka san aqida ba to kai ne jahili number 1 mun gane zahabi, ba mu zahabi. A ce maka alimamu zahabi almajirin mutum ne. to shi ya yake shi za ka baka tarihul islam aka ce ka karanta su ake sai ka karance shi duka a guduwa za ka wabni kafirin ga al'imam ne kafirin da almajiransa kun gani a duk wannan fa bayan yawan rubutu da malam ibn taymiya yake ci sannan huwa min a'badin nasi li rabbih tajiduhu qawwaman bil layli sawwaman bin nahari da daddare yake kiyamul layli bayan bincike malamin jami'a ce wallahi aya ɗaya sai ta sa shi ya duba tafsirai tamanin kai ba ka da tafsiri uku kuma kana ihu ka kama lungu kana ba da fatawa kuwa islamiyya ka ko a nan kana ta ihu kana jin hum rijalun wa hannun rijalun wasu har ijtihadi suke a cikin kwai mujtahidai ne ko su ka dauko maganganun ta ka'ida kaza ta ce kaza ko shi ga fahimtar shi to malai ibn tamiya wallahi aya daya sai ya duba tafsirai 80 yace kuma amma na zumun baya gamsuwa yace sai ya fadi ma Allah sujada yace in ya dago sai ji Allah ya kunsa mishi wata fahimta shi yasa in ibn tamiya ya maka tafsirin aya bai rubuta littafin tafsiri ba amma kun wuraren da aka samu tafsiransa in kana karantawa to za ka ɗau tafsirinsa ka aje na kowa sai dai sahabbai in an samo tafsirin daga sahabbai ne ko tabi'ai irin su mujahid ibn jabar da makamantansu ko kuma manzon sama da kansa ya fassara amma yan baya baya haka irin yan baya baya da suka yi rubutun tafsirin nan to sai ka ji kafifi fifita tafsirin malam ibn taymiya akan tafsirin su to shine fa wannan fa ibnu taymiya wanda ya san lokacin sa ya san muhimmancin lokaci bai yi wasa da lokacin sa bai ban lokacin sa ya tafi ko kuma kana nan kana rigima a baka haddar za ka kasa haddacewa shi ne wannan mu kalli wannan fa'ida kuna gani in nazo karanta wannan littafin sai in dade ko to da goma sha biyu ai nake ina son ne mu canza dukkan na kullum fiha ba magana yan wuta ba iktibasan ne nai inna kullun fiha inna kullun fil mushkila dukkanin mu mun yi tarayya a wannan damuwar ba ma kula da lokacin mu so da ka mu dawo mu kan mu makan mu fada mu fahimci abin da ake nuna mana yanzu satin da ya wuce ina ji aka muku nasiha kan latti amma waye mutum nawa suka yi latti mutum nawa muka fara karatu da su yau akwai nuna muhimmancin lokaci haka suka yi ta zuwa duk karatun da ka karanta ba kai aiki da shi ba to ya kunu hujjatan alaika zai zama maka hujja a kai ya ja kai kai ka wuce Allah subhanahu wa ta'ala shirya ta da mu Allah madaukakin sarki albarka a rayuwar mu akwai dan uwan ba na shi